Wannan wani atisaye ne na musamman da dakarun sojan ƙasar Ghana suka gudanar yayin da sakataren harkokin wajen Birtaniya ke ziyara a ƙasar. Atisayen na tabbatarwa sakataren harkokin wajen Birtaniya James Cleverly cewa Ghana tana shirin ko ta kwana ga duk wata barazanar tsaro da zai tunkare ta. Yayin jawabinsa a gefen atisayen dakarun sojan, ministan harkokin wajen Ghana Dominic Nitiwil ya faɗa wa manema labaru cewa Ghana ta shirya tsaf domin tunkarar dakarun sojan da suka kifar da gonatin bazo maddan ba su mikar da mulki ga farar hula ba. Kungiyar ECOWAS ta bai wa sojojin da suka kifar da gonatin bazo wa'adin sati ɗaya cur da su mai da mulki ga farar hula ko kuma ta dan matakin soji a kansu bayan wa'adin ya kawo karshe. Mun bukaci umarni daga shugaban ƙasar Ghana bisa abin da ya kamata mu aiwatar saboda mambobin ƙasashen sun shirya sab su kaddamar da hari mun bukatan hakan ta taso. We seek the direction of the president's exactly what they will do. Sai dai ministan ya yi watsi bisa tambaya da aka yi masa cewa ko shin sojoji za su iya ɗaukan matakin kifar da gonatin Ghana inda yake cewa ba za mu amince da amfani da karfin tuwo ko kuma makamai wajen kifar da gonati ba. Sojojinmu sun kware suna da ilimi da ya wuce wannan abin. Abin da sojojinmu za su aiwatar shine kare dimokuraɗiyyar Ghana. Take up arms to remove a government. The armed forces of Ghana is far beyond that. Ganin yadda sojoji ke ci gaba da ɗaukan matakin kifar da gwamnatocin fararen hula ko shin za a iya cewa demokuraɗiyya na durkushewa a yankin yammacin afirka wannan ne tambayar da na yi ma adib sani mai sharhi kan harkan tsaron ciki da wajen ghana inda yake cewa babu alamun matsalan juye-juyen mulki ya kawo karshe sabida yadda wasu gwamnatocin fararen hula ke mulki tamkar irin na soja. to wanga magana na taba fadi kan aljazira na ce batun kuku nan dai ba abin da zai bari ba ne because akwai so-called democratically elected elected eh, shugaban kasa da ke wasu abubuwan da ya fi na sojoji ma. And recently, U.S. Department of State sun release report su country assessment of Ghana suka fadi kaman agents acting on behalf of government have engaged in extrajudicial killing. Eh, democracy sun da muka sani tambayan da zan yi ne, is it truly democratic until mu change ways mu. Sojoji dai they would always have that opportunity. Sai dai akwai kamanceceniya tsakanin abubuwan da sun ka haifar da juye-juyen mulki a kasashen yammacin Afirka kamar matsalan tsaro da na shugabanci da dai sauransu abinda cibiyar da ke fafatukan tabbatar da wanzuwan zaman lafiya a yankin yammacin Afirka wato West African Network for Peace Building ke ganin kamata ya da ECOWAS ta yi nazarin waɗannan abubuwan ya so ta magance su muddan ana neman ƙarfafa dimokuraɗiyya a yankin. Dr. Festus Ibon babban jami'i ne a cibiyar ta WANEP ya ce. Constitutional reforms to ensure that governance is geared towards the Har in muna bukatar da a shawo kan wannan matsala ta juye-juyen mulki, to kamata ya yi da kasashen da ke karkashin ECOWAS su yi kokari su sauya tsalon shugabancin da suke yi wa jama'a ta hanyar mai da hankali wajen tabbatar da ci gaban fararen hula. Tuni dai wasu al'umman Ghana suka yi tsokaci game da matakin da gwamnatin Ghana ta sanar da cewa tana ɗauka na ba da gudunmuwan sojoji har ɗan bukatan hakan ta taso. Suleiman Armiyau, ina mara ma gwamnatin Ghana ya doki mataki ya aika saka mutane ya ba ECOWAS inda ECOWAS sun nemi kar ya hana daidai ne Laminu Hussein wallahi muna mara ma gwamnatin sojan Niger ne suka yi juyin mulkin ga Allah tabbata mata da alheri Allah ya sa kuma su dace dan Afirka demokrasiya bar wahala mu yayyawa da Burkina da Niger da Mali da Gini duka shawa da kai Isa Zakariya abin masalan duka ne demokrasin shi ya kawo muna wanga cikas duka cikin lamarin da abubuwan da ke faruwa cikin West Africa because ka duba leaders mu nan abubuwan da suke yin bai dacewa da system mu na Africa because because satan ya yawa shi ke bari waɗannan abubuwan nan ke happen yasa mu dai yanzu haka mu dai muna support wannan abin because democracy bai help mu Hamza Adam muryar Amurka daga Kumasi Ghana